shekaru dai da dama masu gudanar da sana'ar ta fatu a jamhuriyar nijar ke cabawa musamman ma a lokacin sallar layya to amma a shekarar bana al'amarin ya zo musu a shirkice a sakamakon faduwar darajar naira alhaji bozari yana ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan sana'ar da muna sai ana sayan wata ɗari biyar jika uku jika biyu amma yanzu ga muna keta najeriya ne najeriya can jaɓa ta haraka duk wani ƙwarka najeriya mu keta ai naira jikka guda na riba bakwai ka da ta da wuri jikkan nan guda ku ba ta ba ta na ɗari na ɗari uku to kenan jikkan nan guda an kashe na ɗari bakwai ɗin nan shi yasa abin ya faɗi nan ga ta tun ta jikka uku ta ko laɗi ka sai nan ga. a zo dai wannan al'amarin na faduwar darajar naira ya sanya goyon 'yan kasuwar nijar da dama da ke da hulɗar kasuwanci tsakanin su da tarayyar najeriya garba usman yana ɗaya daga cikin su su suna da abin da za su fitar daga najeriya su sayar in suka ebo shi kamar ruwa ne cikin teku arzikinsu in suka ɗebo suka taho da shi nan biyar da suka sayar da shi za su ci riba amma kan in ka sayi daga nan ka tafi faduwa ce rabanka abin da ake ɗebowa daga can a taho da shi nan ko da takalmi ne wanda ka sau kafa ɗaya in ka zo da ita nan ka sayar da takalmin nan kafa biyu kuɗin kafa ɗaya na nan sai sai ma guda uku su ma dai kungiyoyin 'yan kasuwar Nijar sun tabbatar da cewa wannan al'amarin na faduwar darajar naira na shafuwar kasuwancin Nijar Alhaji Yakubu Dan Maradi shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar Nijar da ake kira Siyan. Yau Najeriya ce take atishawa amma wallahi mu ne muke kuka. Saboda tsaban wannan matsalar da ta samu a Najeriya tsaban karyewar darajar naira yau ya zamanto kasuwanci bayyayiwa tsakanin mu da Nijar na ka ɗauki kaya daga nan ka kai Najeriya ka saida. ka duba ka gani tun daga nan wajen kamba ka kai haddi fa har kusan gegime duk iyaka ce muke da najeriya ana shiga ana huta to yau abun malam ya kai ya kai intaha ka yau da wani babban dan kasuwa da karamin dan kasuwa kai hatta da kasan nan tamu gaba daya a bisa fannin harkan arziki don muna jin wannan abu a cewar alhaji bozari akwai hanyar da yake ganin za ta iya kasancewa wata mafita ga masu gudanar da sana'ar fatu a jamhuriyar Nijar. Muna neman ahuwa gwamnati Allah ya taimaka mishi a kawo mana kamfani na nan Nijar musamman da kusurwa ta kama matsala tunda watan na ta mutane ta inganci ragun da aka yanka nan Nijar cikin kowane mai daga ba wata dubu ɗari na wanda aka ci to fatan nan in mun kai mun kai ta ba ta daraja ka gani dole mu kai ta ka gani saura mu kai ta bola saura la ɗari na saura kuma wata hudu kai ta bola wata hudu haka hadda lagon lafiya ta da wata ba ta gani haka in babu na ba dole muna kai burkina muna kai yan yan yan tuna mali sa zakuwa amma ba yanzu mu kai ba na Najeriya kuma canja ba ta harkan yanzu haka dai da yawa daga cikin masu gudanar da wannan sana'ar ta fatu a jamhuriyar ta Nijar sun fara tunanin sauya sana'a idan wannan al'amarin ya ci gaba da dorewa yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar niger